يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوار تفسير القرآن من جرمى وأن رانا تبوم شابيو قوة رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da hudu talatin tara. lissafin nasara muna ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. ƙarfin kwamishin marayu kayan da aka samu abdullahi adam ya ba da yadi biyar wani bawan allah ya ba da hijabi goma wani bawan allah ya ba da darduma ɗaya wata baiwar allah sai ɗaya ta kaya ɗin da aka samu hajiya bintu mai gida bannawa ta aiku da gudun wani naira dubu goma allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar allah ta aiku da gudun wani naira dubu uku allah ya saka mata da alkhairi aisha abubakar ta aiku da naira ɗari biyar allah ya saka mata da alkhairi rashida mai gora bakin dogo ta yi da naira dubu ɗaya allah ya saka mata da alkhairi wanda suka yi gudunmuwa ta bank account wani bawan allah da bai sani sunan shi ba amma allah ya san shi ya aika da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu hamsin ta account marayu rashida muhammad ta aika da gudunmuwa da dubu goma rayatu muhammad baba ta aika da gudunmuwa ta naira dubu goma ne ta aika da naira dubu takwas hawawu adam ta aika da gudunmuwa ta tara dubu biyar laraba muhammad tukur ta aika da gudunmuwa ta tara dubu biyar hawawu kula ibrahim ta aika da gudunmuwa ta tara dubu biyar hadiza umar ta aika da gudunmuwa ta tara dubu biyar amina dogon daji ta aika da gudunmuwa ta tara dubu biyar ne abubakar ya aika da gudunmuwa ta dubu uku zakar tsali ya aika da gudunmuwa ta dubu biyu muhammad abdullahi gundu ya aika da gudunmuwa ta dubu biyu fatima abubakar gwani ta yi kare gudunmuwa ta dubu biyu maryam abubakar ta yi kare gudunmuwa ta dubu biyu salisu muhammad ya yi kare gudunmuwa ta dubu biyu zakariya odedina ya yi kare gudunmuwa ta dubu biyu usman ji ya yi kare gudunmuwa ta naira dubu ɗaya ɗari biyar amina garba ba gudu gudunmuwa ta naira dubu ɗaya ibrahim hamza gudunmuwa ta naira dubu ɗaya abubakar jirgin gudunmuwa ta naira dubu ɗaya duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu bukatun su alkhairi duniya da lahira Allah ya rufe musu asiri duniya da lahira sannan akwai yugo da Ibrahim Abdullahi ya aika da gudunmawa ta cikin daya muhammad Yusuf naira dubu daya Malik Aliyu naira dubu daya Umar Bello Muhammad naira dubu daya Adam Aminu naira dubu daya Mustafa Abdulkadir naira dubu daya Garba Abdulkadir naira dubu daya Amina Abubakar Nasir naira dubu daya abubakar m wali naira dubu daya musa husaini naira dubu daya khalid abubakar himma naira dari biyar Abu abubakar naira dari biyar fatima umar naira dari biyar isa Ishak naira dari biyar abubakar auta naira dari biyar hamisu saminu rogo naira dari biyar muhammad momo adam naira dari biyar muhammad ahmad isa naira dari biyu suna addu'a allah ya kasa musu alkhairi allah ya kara wa rayuwarsu albarka kafin tafsir an tara naira dubu biyu da dari bakwai akwati an tafi naira dubu goma sha uku da uku da ashirin da biyar tebur naira dubu goma sha hudu da ɗari biyar total abin da aka samu naira dubu talatin da biyar da ashirin da biyar a kawun an tura naira dubu ɗari da talatin da takwas da naira ɗari biyu Ran total abin da aka tara jiya naira dubu ɗari da sittin da takwas da ɗari bakwai da ashirin da biyar Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi shi kuma da bada gudunmuwar marayu in ka bada jiya yau in ka samu ka kara nan ka samu maka ka kara Allah ba zai daina kara maka ba tun da ka gaji da badawa mai tai mai tai a cikin wannan mutum mai albarka Allah ya sa muna cikin masu bakwataka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shi zai sa Allah ya tausaya wa ƴaƴanmu yayin da suka zo marayu gaskiyar magana mutanen duna shi ya ce allah ya sa wa rayuwa albarka duk wani abu da ya taso na aikin addini wannan jiha ƙarfi na titi hajji tukur isa suke zuwa na ɗaya tallafin marayu duk jihohin najeriya wannan jiha ta kuwa ta allah ya tsawa wa albarka ita ce a sahun gaba gudunmuwa ta kara fasin biyar duk najeriya shekara biyu a jere wannan jiha ta kaduna ita ce ta zuwa ta ɗaya duk najeriya gaba ɗaya gudunmawa da aka bayar a baya ta fara duk najeriya jihar kaduna ita ce da na daya ita za a yi kuma allah ya damu ne zai kai na daya na daya na daya na daya na daya na daya allah ya sa wajen shiga aljanna ma allah ya ce to ku ne na daya banki shi ne sabi abc bank account name offense welfare committee julius kaduna account number double zero double one six zero eight double one five a zo shirin mata da ake gabatarwa a masallacin juma na malalin lokacin na ma masallacin na mata da suke lura da abin da suke tafiyin su ba sun kwanta neman gudunmuwa ta taimakawa marayu abinda zai baku sha'awa taron mata ne amma a wurin da take suka kashe tsabar kudi da ke wajen naira dubu ɗari uku abin da suka tara Ina addu'a Allah ya tsara musu da alkhairi kuma ana nan ana ta yi masallatai shugaba ya ba da umarni shugaba na jiha dukkan lokacin suna suna nan wa'in na aikace aikace su ake yi ba da rai ba rana shugaba koran da muka ji samarin zaria cikin abin da muka kaddamar kamin mu bar wurin akwai gudunmuwa da suka shirya wa masu rayu abin da ake ta yi kenan wannan shi ne abin da Allah zai ne ya ji ko sai mu musamman halin da suke cike yanzu an sa musulunci a gaba an sa musulmai a gaba ba mu da ce mu cewa sai Allah ya dauke sarki shi kai ne mai ceton mu suna nan bakiya Allah sun samu a gaba da da ke waje da suka kira da mutum ke cikin gida har ke kan kashi nan. an sa musulmai gaba an sa musulmi gaba ku ta yi dini ku ta mukan addini ku ta yi ba ku gani Allah wanda ke sarki zai muku ku ta yi mata ina Allah da Allah wanda ke sarki ce wancan darasi da muka gabatar a baya wani bawan Allah ya turo wata tambaya sai na ga tambayar tana da muhimmanci duk da ya mun tambayar baki da baki ne amma duk da ku bukata mu ansa wannan tambayar a nan ya riga fata wannan sai bayani ba a roƙon mutum abinda mutum bai da daman ya bada wannan yana daga abin da yake kaiwa zuwa ga shirka an ka roƙi ruwan sama a wajen wani an ka roƙi aljanna a wajen wani kuma ka roƙi gafara a wajen wani sai dai misali mutumin ka mashi laifi ne ko ka ɗan gada wani haƙƙinsa sai ka zo ka ce kana neman ya gafarta maka wannan cutar ko haƙƙi za shi shi ma ya shiga cikin wannan babi na neman gafara da Allah kaɗai ke yi ba sani ba kuma fahimci ko bayar na'am shi wannan baya ciki domin kana neman gafarar haƙƙi ne ba zunubin da wa Allah kake neman gafara ba da kake neman gafara haƙƙin shi da ke mai da ke yi lokacin da kuma yi mai da ya ce masa yana iya ya fi haƙƙin sa iya ya fi haƙƙin sa zai iya ya ce wa saboda ba abin da kan adam yana iya yi ne amma bayan ya ce haka ya ya ce Allah ya hana cuta ba ya hana cuta ba sai kuma ka ɗauki Allah ga gafara saboda ya ce karka cuta ka cuta abubuwa guda biyu ne a cikin haƙƙin Allah haƙƙin shi wanda ka cuta farawo ya saci kayan wani yanzu haƙi biyu ne a kan shi Allah ya ce kada a yi sata ya shiga haƙƙin Allah ko bai shiga haƙƙin Allah ba in ya ɗauke kayan wani ya shiga haƙƙin kayan ko bai shiga haƙƙin mai kayan ba sai zai samu mai yace to kuma ba da shi magana bai ce ni ne da ɗauke ta yanzu tana ina ya ce ana sai da fi dubu bakwai inna lillahi wani sai ya dubu ashirin da biyar kashe da dubu bakwai ya to zai kadara ta daga fata ana kashe kuɗi ko ban da su balle in biya ko ba yadda zan iya karɓo hular kusa ta lo nake roƙon ka yafe mu shi ba matsala na yafe maka wannan kifin ya rufe shi ko ba rufe shi ba an rufe ɓangare ɗaya ne na kifin shi ne haƙƙin sadaka ta wanda a lahira za a kamo ka biya shi yanzu ya ce ya ya ce an warware wannan matsalar ko ba warware wannan matsalar ba to amma da kai sata ka saba wa Allah ko baka saba wa Allah ba kuma ka dawo kan shi Allah ne ba ba ne shi ka aikata ya ce kai ka kai sata ba shi ba an gara karatu na'am to shi wannan haƙƙin da aka da ma ka kuma kafara sa a wajen wani dukkan da kafara sa a wajen wani kai shirka amma har haƙƙin dauke da kaya da kai ka nemi ya yafe maka wannan haƙƙin nashi in gada ba ya yace in gada ba ya ce gaskiya ba zan iya yafewa amma mun je lahira za a yi hisabi kuma aka ji kada sai an yi hisabi mana Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kana alamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun hakika mun kuma wayan da ba su da kafirai sai ga maka abin yana ba ta kai rai abin yana ne ya ba ta kai musali abin yana kona masa zuciya abin yana ɓata da kai ka zo daga cikin cikin naka ka fi kowa amana da ke mahaici ne na yaudare ne ka fi kowa tauhidi su ce masu kirki ka da na alamu annahu da ya hazurka da zai ya kolo ya bayar da ɗaukar da fi kowa hankali a duniya su kowa mahaukaci za su konawa za su kona wa annabi rai ko za su kona wa annabi rai ba za su mashi damuwa za su mashi ciki za sa mashi alhuzur abin da ake cewa alhuzur shi ne abin da rai yake ji a sanadiyar abubuwa uku ko da sanadiyar wani abu da yake na ya kubuce masa wani yana sa shi bakin ciki ko kuma yake yunkuri da kuma da ya samu sai zama bai samu ba takara ya tsaya takara ya yi buge-buge ya yi kamfen ya fi kudi ya sha wahala saboda ya samu mutuwa ya kamata ya shi zaɓe zai ji bakin ciki kuma zai ji bakin ciki ba yanzu yana ji bakin ciki ne saboda me saboda wani abu da yake so bai samu damar samun shi ba to abu na uku shi ne abin da zai bai so ya auku da rai wannan abubuwan da uku su ne abubuwan da shi ɗan adam ne bakin ciki to Allah ce ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun san ranka yana baci sadiqin maganganun da wayan da kafirai yi a kansa Allah ya ce Allah ya sarki ki fa innahum la yukzibunaka ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tona abu guda daya waɗannan kafiran ba gaske kaitawa ba walakin zalimina bi ayatin lahi yajhadun sai da zalumai da ayoyin Allah madaukakin sarki suke jayayya suna jayayya tawa da ayoyin Allah madaukakin sarki Allah ke kare mu da jayayya daga ayoyin Allah kamar suke an samu ruwayoyi kamar guda uku a kan wannan akwai wani kafiri da ake cewa akan nan yana cikin manyan manyan kafiran musulma sai haɗu da abu jahil da ya kasance ya abin hakan wani kinaya ce da ake yi wa abu jahil suna cewa abu jahil ne ya ce ya abal hakam ba ni labari da kai da muhammadu a kazibun huwa amsalin ne su shi annabi ne tsakaninka da allah da shi gaskiya ya faɗa kuma ƙarya yake yi idan ta fa'inahu laisa ahadun huna ya sauka ka illa wannan a gairi ya ce kan inda mutane da kuma magana ba mai dukkan ta sai ni ne kai ne ni ce kai duk duniya babu wanda yake gaya mun gaskiya Muhammadu kan da yake shi annabi Allah ne gaskiya ne ko kuma kai yake Aki tambaya an tambaya Abu Jahil Abu Bakar buwakin Abu Jahil sai ce wallahi inni a'lamu innahu lasadiq yace ya rantsa da girman Allah na san gaskiya yake Ya ce wa ba zai ba yace Muhammad da yake ganin shi tun da yake bai taɓa karya ba Abu Jahal ka shi a gurin kare ta abibi amma yanzu da wani kuma dan uwan shi ta shi su biyu su ga wa juna gaskiya sai yake cewa abibi gaskiya ya faɗa kuma ya sani kuma yake bai taɓa karya ba to me yasa kuma kai ke jagoranta mun kake kare ta shi gaskiya ba gaskiya bane ya kuma mana yace za za ga banu kusai billewa da hidaya da hijaba ba za فهذا بقي lisa'ir bane hashin yace idan kai yan gidan banu kusai wanda a da gidan gidan banu kusai ne yanzu kusan da ake yi su ke ake da tuta idan shawa za a tafi jihadi su ake da tutar shawa gaba ɗaya su rike yanzu kaga wanda babban daraja ce a cikin sabilin su a mamman jiki wani biyu shayar da alhazai ruwa yau mutum wuya nan ma a hannu ne suke da wannan falalar yake bayan wannan hijaba wannan riga da ake kinta wa ɗakin kaba wanda ake kinta duk shekara shekara kuma a familin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wannan darajar take sannan annabawa kansil na jikawon ƙuraishawa gaba da ba ta su yi mutum har yanzu banu kusai familin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke suke jagoran da taron yanzu kuma sake shiga a nan sake da sake faruwa sake a cikin familin kuma kuma cikin yadda sun amince to su sauran familin kwai shawa su ne suka samu idan su sun tashi a cutar babu babu abu da suka samu sai a ce a cikin zuri'ar su manzan Allah suke ya ce wallahi ba za mu yi wannan ba mu rinke da shi kenan. Kuma ne da dalilin yin mutane. hasada hasada ne kula hasada kuma yana gaba da kungiyar izala to kaga akwai hasada kaga ne akwai hasada dan Allah ya dauka addini a hannun kungiyar malaman kungiyar hasada hasada ka raba mu da shi hasada sun taɓa zan Allah sallallahu alaihi shi ya faɗa shi da idahum la yakutubunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhaduna ku lura ba cewa ake yin gashi da ilala za ka talauci ba ka ake faɗa ba ba ka da kashi da ilala za ka talauci ba ku waye ne mai arziki a cikin su akwai da wani malamin da yana lissafi to gida uku ne gidan sarauta gidan kudi da gidan malanta yadda gidan sarauta dun mu ne gidan kudi mu ne gidan malanta mu ne ba su da gidan sarauta ba su da gidan kudi ba su da gidan malanta ne idan ka gidan izala wani lalataccen cikin ne da ya rasa mahaɗi yake yawon banza a gare to duk da ga in izala irin wayan zai kamar da ake haɓar da jami mutum kamar ana musu gori da talauci cewa a cikin talauci da tsawa ne tafiya ta tafiya sai an kama shi sun cikin kawo ahalin suna a fili haka ne ko ba haka ba ne an aiki wasu a fili daga nan kuma sai karatun ya canja da talakawa ne ya sa kuɗi mafiyata sai karatun ya kuma kuma kuɗi a ke turu daga saudiya Kuma ka gawa na fara ba yanzu karatun ya canja ko bai canja ba yanzu karatun ya canja kenan mai ne matsalar matsalar shi ne hasada ba wanda bai san kungiyar isra tana kira ne zuwa ga addinin musulunci da kuma kitabu wasu sunna ba ka gaba da wannan na biyu wata rana abu da ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan sun ci sai sai ya muhammad kin na la nukazzibu ka wala kin nukazzibu bi ma ji ita bihi ko ba kai miki kai tawa ba kai karanta da musu ne gaskiya ne mutumin kirki ne saƙon da ka zo da shi ne muke karyatawa amma kai mun yadda mai gaskiya ne wace irin tun da warwara ce wannan da kun yadda shi mai gaskiya ne a kuma ta gaskiya na kawo mana sai Allah ya ce wani abu fa ina ku la yukadzibunaka walakin zalimina bi ayatin lahi yajhadun ba ku ce ba sannan Allah ta ta da su da su suka haɗa Abu Jahil sai ga Abu Jahil ya saba su da da kwarjini da Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana gaida annabi da girmamawa ne da girmamawa sai akwai wani kafiri a gidi yana kallo bayan annabi ya wuce shi da samu Abu Jahil ya kace girmama wannan tawayan da suke girma ba da suka ta wayan sai abu jahili ta saurara ka bufin bai gaskiya ne bikin da ƙarya ba saƙon da ya zo da shi dalilin da ya taka ga mun ƙayyata yaushe za a ce duk kurai shawa a ce yau mun lalace sai mu dawo mu kuma yaran balu tunana banu kinana ma ya faɗa duk ana cikin gidan su annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yaran su su ne jagorori mu ne biya su ne masu dinda mu mun san masu samare ce sai abin da suka faɗa za a yi wannan shi ne abin da za mu yi da shi ba kuma mun wannan har abada ba da za mu yi kauya ya nuna dukkan sun san manzon Allah alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma gaskiya zo da ita amma hasada bakin cikin shi sun san isin imani da shi shi ne hun innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhaduna ya ba da rama ولقد كنت منهم Allah madaukin sarki to na ƙarfin zubar musulmin ka zai ka hakika an karyata annabawa da manzanni da yawa kan kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabawa da yawa da aka karyata Annabi Nuhu an karyata shi ko ba ta shi ba Annabi Hudu an karyata shi ko ba ta shi ba Annabi Salihu an karyata shi ko ba ta shi ba saboda aikar sun aiki da don su ko su ita ba Abi Lutu an kai shi da shi ba. To ya Fir'auna wala kari ja da Fir'auna. To yaya? Haku da azizin makota biyu wala kada su zubar rusulu din tabbata yin Allah Allah ya ce fa baro fa baro amma waɗannan annabawa sai suke hakuri da ta sai ta ba su yi hakuri idan suna ala su fa zuciyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba ana nuna masa yi hakuri kai fa sabaru ma'ana tasbirka su sabaru kuma da mutum sallallahu alaihi wasallam ta yi hakuri kamar yadda wayannan annabawa suka yi hakuri ka ce sai ta buga ya kawo wa uzu an cutar da su sai ce ya cutar da su kuma annabi nuhu duka ake mashi a ba shi masa duka Allahu akbar bai ta ba bai zubar ba saboda me saboda ya yi imani da Allah wasu annabawan kashe su aka yi bai haya kashe shi aka yi saboda me saboda wannan sabon da zo da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Musa ba irin shirin da ba ya mushi ba haka da Allah ta yayi wanda zai amanu da kuno Allah ce ya yi wa zai amuru ya da imani la ta kuno kula zai na azon musa kuma kuma kamar waɗanda suka suka da alfin musa sun ci da shi kawai su kasa shi kusan garin da suka fashi duk da zo wanka shi zai yi wanka tsara a cikin sauran mutane ba sai dai kuma gebe da ba kowa suka ce kusan su ba ya fi mai kayan a suka ce baiwa yake da shi kwaira da mai? kwaira da mai Allah ya tabarra abu Allah min maqalu sai da shi Allah da kansa barbantar da shi daga da suke manzo sallallahu alaihi ne an cutar da su amma fa su wa uzu nasruna Allah ya ci hakki da ta zo ta fice su duk abin da babu wani ba su samu nasara ba ya karshe me yasa ba su samu nasara Allah ya ce za mu gida, mu san bujira Allah ya riga ya yi kalma cewa an annabawa da waɗanda su tare da su su zafirin yayi wannan kalmar ta babu wanda ya sai cika ta shi ne sun duniya har duniya ta kare annabawa da waɗanda ke tare da su da waɗanda ke kan hanyar su su ne masu samun rinjaye Allah ya ce wa inna jundana mun dai rundunar mu da hukun talibun su ne masu rinjaye da Allah wani wurin ya ce kuma na ko da galiban nan wani wurin ya ce in na nan suru rusana قلوني يدري وكان حقا علينا قلوني يدري وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحا كما يستطيعونهم في الأرض كما سأغلق الذين من قبله Allahu akbar waɗannan ayoyi da Allah ramma ya gaya mana karanta mana gaba ɗaya sako ne suke isarwa shine an kawo da masu imani su za su rinjaye duk da ka kara duk da ka buga Allah mun gode maka ba kira a Najeriya kuma ba kira ba ta yi rinjaye ko ba ta rinjaye ba da Allah zai kashe masu gumi Allah ya tado da shi ya ce zo in nuna maka wannan shuka da kai wannan kusantarwa da ka tsaya a kanta bayan na karɓe ka fita irin nasarar da suna ta samu a Najeriya wallahi da ya daga hannu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin to su da ba inda bata shiga ba bid'a yanzu ba tsohon yayi Ka zama me a zama tsohon yayi duk kana so ka shi da bid'a ka hada da yadda barbaru amma ba ka yi kawo ta kai kowa ya waye da wani tambaye ku yanzu wane ne zai yi malamin duba ya ce mishi in ta samu kuɗi ba na ba da kuma da dariyar hannu ba da karfi ya wuce ko bai wuce ba ku kalli yadda mata suka rubuta suna ku kalli yadda suka rubuta addini ku kalli yadda yan kasuwa suka rubuta addini ku kalli yadda yan boko suka rubuta suna a da kuma sallallahu alaihi wasallam ku kalli yadda suka rungumi gidajen sarakuna ku kalli gwagwarmai da ya yi a baya a bayan ba gane su da wani shugaba ta shiga kasuwa ta shiga kisa ta ji gona ta shiga kaman house ta shiga bita ta shiga ta shiga ta shiga ba inda sun gaba da shiga ba yanzu ku lura da yan bidiya idan an zo taro mutum ya tafi fati ga kansa faduwa yake sai ya rage yanzu ko ita naura aure ba cika yin ta ba kuma wanda idan sai bushe da yawa ba wanda sun fuska da sauran rago a idanu su zai yawa kuma wani taron su tare ki an san samu zuwa wani tana tana samun muhalli amma ko wani saurin aure da kalibin ta ya zo zai ce a kawo ta ta ce fatiha duka kawai na hadu suna gaje mu ga kai daga gaggen wani ba a ba ki ga kai halin sai wa hamdin ko sai bai san haya. sai fatiha da sun gare mai in da kursiyu yi nasara ba sai nasara ba wannan cikin gwamnati yana yana ya zo ofis a abuja ya kan ambaci da kaduna ne su san shi ba ma mamaki ma yana wajen wannan tafsirin kawai yana zaune a gida ko cewa wani ɗalibin da ya zo mishi bayya ai ya hango ko su manya-manyan babban rabo ne zai same shi ko zai samu wani babban matsayin ya kuke ne ne amma ka ya samu wani matsayin dole cikin uku sai ya yi daya to ya sha babban riga ɗaya a cikin duniyar da ga rawani ya kin kimo cikin salloli nan guda biyar sai ka daina yin ta muke a wannan ba zai iya yi ba yake to ko ka saduwa da ba ka kaya baya dubura ka ta saduwa da ita shi wannan ma ba zai yi ba kuma kuma suka abu na uku shi ma dai duka dai wani abin da aka ci ita ne ba zai iya yi ba bai na ayyuka a tuwa ma'ana ba samu wani shi abu da ba a najeriya ba a kaucewa hanya ba ta kan da lokaci da baki duk da har aliga ya yi bayani idan ka yi ba shi ba ka kone a ciki ba to ina tabbatar da cewa wai kuma yin sati ya ake wa haka hagu za mu ta yace to ina zuwa Sai ce ina shiga cikin sai na ɗauko bishiya. ina da cikin da da tana da tafin ina fitowa ya ce su ne haka ya kuce da hannu sai ce to kai yanzu da za ka mutu ko kuwa da ko ga muku sunan shi ayin gaya maka da abu bin diga ya yi rai ya shi ya kwanta kasa ya ce wallahi sai ka zawo yadda ya bada kakkata da kasa da zawo ya ce kakkata da kasa muke ba ya gaba tuba ya ce baka da hankali kai ba kan tsari ka tsara samu ba ko gobe ka kara dawa kai an mun gure maka Allah ce wala kad sabakat kalimatu lil ibadil mursalin da Allah yake da mu bidira da kalmatu la wannan ita ce shanu kada su kuma ni ibadin da mursali ni da kuma ala rama duk yadda aka ka su ne Allah zai ke maka su zai nasara bayan haka ba lahumul ghalibun ya ce kuma rundunar mu duk ce kira Allah ce mai kira a gaban maza wallahi akwai abin da duk inda na tira shi karewa Allah kwanaki can cewa na je wa'azi jibiya a kowane dattijo cijo suna ala kara wa rayuwarsa albarka sun kaji musa dan sauro mutumin jibiya a yake na san shi ya san shi yawanci mai da'awa zai san shi ya taɓa shiga Nijar sai aka samu karkaɗin shi a sarmamur gumi a cikin kayan shi saboda an gaishe da kasance shi a cikin kasar mamur gumi aka daure shi a gidan kurkuku shekara biyu shi da shi ne an gaishe da kasance da shekar bakar mamur gumi yan sun yi aka an ce ga wani malami biye da bidan da bidan ne ya raba kan jama'a ya farraka al'umma ya zo da sabon addini yi da bidan gidan ne a na Najeriya Najeriya ta rana kai ka a kawo buhun masara a ce ka surba shi a sau ko ba kuma iya ba da kawai an gan shi da Allah yanzu ya kaga mai wa'azi a Nijeriya lamarin yake yanzu jar kungiyoyin halin suna manyan manya ana da guda uku akwai iya usunna akwai kitabu wa sunna akwai ahalin sunna wani jama'a wannan duk kungiyoyin kungiyoyin ahalu sunna ne kowace kungiyawa take kowace kungiyawa take yau yanzu da shiga Nijar wa'azi jandarmomi a bakin boda zaka ji suna muku albarka mun gode a samu cikin addu'a ai wa kanku mu ne dan addu'a hannu duk biyu a cikin a wannan ba ni wa'azi a babban birnin ya mai gidan shugaban kasa ake gano raguna ana kawo wata kawa a filin wa'azi wani shugaba ya ce kan da shi ya je ta zama daga shugaban suna wuri daga gidan shugaban kasa daga gidan shugaban kasa wa'azin a ilmi kuma ne ana iya cewa shugaban kasa ne da ne don ta haifar ta ce kuma shi ya ba da gudun kuma ɗaukar nauyin wa'azi a cikin da wannan bawa Allah mutum da tawagar maluma za a gan shi ya yi bakin shugabanni daga ƙasar. shi za ka ce ranka shi ga shugaban kasar ya zo sarki shugaban kasar ya zo suna fuskantarsa ga shugaban izana na najeriya shek abinci falalau da tawagar maluma da shugaban za su suka kuma ka fara gane ce ku fara shugaban izala da maluman izala? kusan ɗabi'a ce ta shi abin da ya fulano bai zuwa da mai mulki wani bai zuwa da mai mulki ba wani sai ya tuna ta da da Allah ya kuma a ranar haka shugaba ya mashi wani idan ikon Allah shi burkina da shiga ta shi benin republic kuma aiki ake ba da riba je ka lome shiga togo shi shiga kana ala da ba kana kuma sai kulle bawa cewa shi ta kan sunna kuma wani gari yake ba da maluma da suka bidi a cikin ba da riba duk ramadan na san karshe da yi cikin ramadan shi da shi da shi da su suna sun tafi cikin kwanci ko an jayin su da sako kamin mun tsara ramadan sun rugundu ya kamata na yi sati daya na yi kwana hudu shi kuma ce in sarrafin suna jirgin amu wuce europe sauran kwanakin da shugaba bai kamata a yanki da awar ba turo wani malami ya tura a doktor a bisa al baki al-madani al-pakistani al a al ya ji da shi a ala ba na turu gudu sun fi aiki aka cikin kwarai ita suna da kuma shi ya kalafa haka yana tabbato yana babi da a takardar ake mun je kamaru da su shiga da giro kuma ya ji an sai kwamfa ba zan fara muku duk kwamfa ne ba amma ran da ta bayyana za ku gani zan gana tv da musulunci da islamu a tafiyar wannan tafiya da ake ƙasar da kwan mun je libanin sai da muka yi sati ɗaya hadisin nan da muka ga shi da su da muka kuma kungiya ta ahlus sunna da lisan abin kuma cikin da nan sunna ke harakawa har yau mai na sauran sunna bata shiga ba je ingila ka sha mamaki taron irkin gamsawa ba ko su suka musu da muka yi wa'azi a wani masallaci a Berlin shi kirka masjidul masjidul Aqsa masjidul Aqsa a cikin birnin balin da ake yake alkawari ne da suna sai ta mamaye duniya ga da ya kudu da arewa babu wani gida na fito ko gida na tanti kana sai sun da su gaske shi kuma duk wani malamin da ya sha bita ya koshi to a gidan cikin gidan akwai wakilin mu akwai wani wakili yana nan ya sha suna ya koshi yana jin da an yi haka mutan su rumun su wakilin da suna nan ina amfani da jini babban malamin ya yana cewa shi duka ne ba yana jin ƙarshen ƙarshen izala a gidansa wani ƙarshen alkawari ne na Allah kuma la mu badil bi kalimatin Allah ba mai kiyaye da alkawarin Allah Allah ka raye da mu kan wannan aiki Allah ka karɓi rayuwar mu kan wannan aiki Allah ka karɓi ranar tashin alkiyama ta da jagora wannan aiki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waccan aya da Allah rama ya karanta mana Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙi ne da dora wa kanmu ba wani ya dora mana ba cewa sai mun taimaki masu imani a daidai da su a waccan aya Allah ya ce inna la nasrul rusul mun sai mun yi alƙawari za mu taimaki manzanninmu ba mu sani ba wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani ita yafi duniya a nan rayuwar duniya kamar da shi a rayuwar duniya kuma za su da kisu yau mai kofa a shahar ranar da shaidu za su miƙe ranar tashin alƙiyama ya ce ranar ma za mu taimake su za mu taimake mu duniya da lahira ina da yake ya gaba da rama za mu fi da kan bismillah sai ce wala kin da aka ci gaba il mursalin hakika ta da sallallahu alaihi wasallam labarin kasawa gugur mai da sai ya zo da saboda aka kai haƙuri kamar yadda sun ba da sai zama da suke haƙuri Allah ka yi haƙuri mana. ta magana eh. sai Allah yake magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ji abin da Allah ya faɗa wa ɗan bitan nashi dan ga Allah ne fa ke ga wannan magana shugaban mai gida sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauki su ce wa in kana kabura alayka iradu idan ka ce ran nan suka yi imani dan ya ma girma tana jin ba za ka iya haƙuri ba suna cewa sai ka kawo aya ba aya da ka kawo musu ka kawo aya sun faɗa ma ka kawo aya sun gagara lura da Qur'anin aya ne ga ayoyin nan iri daban su suna tsara irin ayoyin da su suke so a kawo musu to kuma za ka iya daurewa ba fa idan sa'ada an taɓa ta giya na fakar idan za ka iya samun wani ramin ƙarƙashin ƙasa wani ɗakin ciki. shi ne ramin da ake a ƙasa amma ramin yanzu ya yi kama da ramin kureji akwai inda ramin ya ci cikewa idan ramin idan ka cikin su yana cikewa ne bayan da cikin cikewa ta cikewa wanda ramin ba a ce masa kawo to idan za ka iya samun wani rami mai kullewa Ka a cikin kasa a wasu shaman ko kuma wani tsari kuma ka shi kasa hun bi aya ka kawo musu ayar da suke nema to je ka kawo musu sai ku ta irin magana da ka ya shi da wannan magana annabi Muhammad ka kawo aya ba eh idan abin ya dame ka ba za ka iya daurayawa ba za ka iya shi ka kawo aya ji ka kawo musu kenan wannan yaro da ba ta shi abu da ta kai shi abu da ake karanta da kike mai wa'azi idan kai wa'azi kai wa'azi ne karanta da mutane sai ki karba kai nan kai ba ki hankali da shi ma shirye ku ba hannu shirye ku ba hannu ka take ba ba da aka ce ki ka ku haka take mun yi ko mai sarba wanda ka shaida mu ita Allah ya ce wala sha Allah da Allah ya ga dama lantama'ahum alal huda da mutanen duniya da arnin duniya gaba da ya hada su shirya a jihar Allah ba su ko a duniya da ya ga ma da duk duniya ba ba zai kuma a yin jihar walau sha Allah walau sha rabbuka walau sha a lantama'ahum alal huda babu allahu babu rabuta walau sha a lantama'ahum alal huda da Allah ya ga dama ya yi ne ko akwai Allahu Allah mai ce akwai Allahu ko sha Allahu da jama'a mu alal huda haka ne da Allah ya ga dama da ya tara su da ya hada su da kai shari'a Allah ya ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunan da min al-jahilina kar ka zama cikin jahilai ya ka zama cikin jahilai kar ka zama cikin da ba su sanya Allah yake gudanar da harkokin shi ba shi Allah ka'idarsa sai san da shi da kasan ya kawo tsawo aya sannan ya kawo ta kafin ya ta kawo aya ya Allah ba mu ba ta Allah ya kawo ayar idan Allah bai kawo kawo ayar a me sai da gaban kawo ayar shi ta hausa ne ta kula ƙur'ani a ka sai in bai zala gaskiya ne ya Allah ƙur'anai guda ko na dora a ka ko ku bada'i in karatun mata aure da ake yi ake yi ba amma in masallaci yan izala ba shi ne eh, mutum bizar ba eh, in izala ba su da su jihar da ranar tashin kiyama Ka Allah ka sauko mun kakka bari in zan zan kakka bari in san. wannan yana da shi da ne ba baka san addini aure da Allah ke halaka da yau kai waye da Allah da ta Allah sai ya halaka da kai alhali sai ka tashi halaka da mutum kafai suka zo suka samu zalunci a karshe yana karanta Qur'ani suka ce ya Allah in Qur'anin da annabi ke karantawa gaskiya ne ka sauko kuna ruwan duwatsu daga sama قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا بسم

Allah ya sauko da kabar وهم hmm. يستغفرون annabi ta karanta qur'ani sai ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah in da wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka ga mu yanzu kamin mu ga wani zuwa daga sama da azaba mai tsanani da tsanani da kuma Allah ya zo musu da azaba ya yi ruwan duwatsu in tsanin ƙarya ne tun da kaya sun ce in gaskiya ne a musu ruwan dutse Allah bai saukar da ruwan dutse ba kuri mai Allah yake da ya saukar musu da ruwan dutse yanzu kuma kanci da idan mubai na biye ne kake ga take sauri a kamo shi ai saboda mulkin ta kai ce ne da ya sha ko bai sha ba da ya kamo shi da wuri Allah ina zaka tsallaka saurin da yake ya kama kai su kawo me yake duk cikin sai gama ta ayatu ba kau ka kana da duwatsu ya Allah yanzu ko ka kawo a gaba cikin Qur'ani da jiya ne Allah yana kallon zai kuma kisu sai ya gaba ba ku sami to kai zai ka a ka ake yin da yayi zan da kuma suke ba yan wuta ne Allah ka yin su Qur'ani da yayi. ka sauki lafiya kan ne yayi da yan wuta da suke suke ba sai ba din sai ma dan kar ne sai kuma arnan da ke arnan da wai kan su suke Dole Kur'ani a kan ran sai ka fara gaskiya ko hujja. Da hujja ake gane. wani ya taba cikin malar kamar su cikin kuka ku dole ƙur'anin ku don su mana cikin bidiya ya yi bidiya mu ma hannun suna bidiya domin koyi da shi mu ba haka cikin su shi kuma ana mai da ƙur'ani ya yi nan cikin hujja ya kawo ko ne muka kawo a ah, dole ƙur'ani ya kawo kana son mu kawo aya da hadisi mu kawo ba mu kawo saboda ai. Mutanen da muka kwaye. wata ayar ta ambaci jahilai ta ambaci ba to mutane da matsala da an ce jahili sai mutum ya shi sai ce mai ya ya karanta social science ko ka ba jahili ba ne ko ya karanta ana jannin ba shi ba jahili dokta ne ko ya karanta public administration ko sociology ko cikin kudi kamar yadda alhaji tukur isa ya karanta lissafin kirgawa da ke da shiga Allah ya tafi da ku gobe babu haka misalin ne ake cewa jahilci mu roƙi Allah ya tsare mu daga shirin jahilci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi